Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar wata tambaya mai cewa, Assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku ba mu tarihin marigayya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu, kuma shin da gaske ne ita kaɗai ce ke da ikon tafiye-tafiye a tsakanin ƙasashen duniya ba tare da fasfo ba kuma an taɓa samun namiji da ya mulki a masarautar ko yarima charles ne na farko mai tambaya aminu adamu malam madori jihar jigawa najeriya za kuma aji maimaicin ansar tambayar haɗin gwiwar nan ta su malam ango malamin makaranta da maimuna Sahabiya wuri masu cewa assalamu alaikum gaisuwa ga dukkanin ma'aikatan voa hausa don Allah ku ba mu cikakken tarihin shugaban ƙasar Somaliya Hassan Sheikh Mahmud. Wassalam. To bari mu fara da ansar tambaya kan takaitaccen tarihin marigayya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu, wanda Malam Aminu Adamu da wasu masu sauraron mu ke son ji. Idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga malamin tarihi a kwalejin malamai ta tarayya FCE da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, Dr. Adamu Babikwai. wanda ya ce malam aminu adau malam madori a takaice saboda karancin lokaci a gurguje za a baka takaitaccen tarihin ita sarauniya elizabeth a wacce a wannan wata da muke ciki a ta riga mu gidan gaskiya an haife ta a daidai karfe biyu da minti arba'in na asuban ranar ashirin ɗaya ga watan afrilu na shekara ta dubu da da da tara ashirin shida, kuma bisa ga watakila abinda ka sani ne ita ce sarauniya sarauniya wacce ta daɗe kan karagar mulki saboda kuma ta shekara saba'in tana sarautar wannan masarauta ta ingila to bayan wannan kuma yana da kyau cewa ba ita ce kadai mace da ta sarauci wannan masarauta ba saboda ƙididdiga koko tarihi ya nuna cewa tana ɗaya daga cikin mata takwas a wani kaulin a wani kaulin kuma mutum mata shida da suka sarauci wannan masarauta ta ingila wanda kuma misali in a baka sunayensu ne akwai mary ta ɗaya akwai elizabeth ta ɗaya a kana ji ana ce mata ita ma elizabeth ta biyu saboda akwai elizabeth ta ɗaya sannan akwai mary ta biyu da an uh, da Victoria kafin nan ita Elizabeth ta uh, biyu din to waɗancan biyun din saboda akwai ɗan cece kuce a kansu shi yasa ake ganin cewa a iya cewa da waɗanda uh, halattattu su ne guda shida to ta shekarar saba'in tana sarautar wannan masarauta ta Ingila wanda kuma a daidai lokacin da ta yi wannan mulki nata an sami prime ministoci waɗanda ta yi aiki suka shuɗe a ƙarƙashinta har wajen guda goma sha biyar wato kusan a iya cewa ita ce wacce tafi aiki da mafi yawan a prime ministoci to sannan kuma a yana da kyau kasancewa tana ɗaya daga cikin jerin sarakuna ko a ce waɗanda suka yi mulki wacce ta mutu ta bar makudan kuɗaɗe wanda kusan a iya cewa ba wanda ya san ƙididdigar su amma dai a bincike da aka yi kafin rasuwarta an tabbatar da cewa ta mallaki zuzurutun kuɗi a fam na gugan fam wajen miliyan 370 sannan dala tana da wajen miliyan 426 kafin rasuwarta kenan to wannan ƙididdiga ce wanda babu ba wanda ya sai ce tabbas ga abin adadin abin da ta bari kuma ta rasu tana mai shekara casa'in da shida to hakika tambayar ka ta biyu gaskiya ita sarauniyar ingila ba ta bukatan fasfo duk ƙasar da za ta je saboda kuma ita ke da ikon ba da fasfo ɗin to kuma kaga uh, kai mai ikon badawa ba ka ba wa kanka sannan kuma ita ce kaɗai a tsarin uh, ingila wacce take da dama ta yi tuki. ba tare da lasisi ba to kaga waɗannan darajoji nata uh, kamar da ka tambaya uh, haka suke to sannan kuma uh, kusan tun 1960 uh, ta ke kan kudin ingila fa to wannan kuma kaga wani abu ne wanda yake eh, a tunani na yana da kyau ka sani to watakila za ka so ka so sanin me yasa take ake ce mata sarauniya elizabeth uh, ta biyu saboda akwai ta ɗayan to ita ta ɗayan uh, ta yi sarautar ingila har ma ta gama ba ta yi aure ba to ita wannan kuma kaga ta yi aure uh, ta haifi tana da 'ya'ya maza uku ne ko da 'ya mace ɗaya in ba na manta ba sannan kuma ta yi fice wajen a basira da kuma wayon cimma manufa duk wani abin da ta sa a gaba tana da dabaru Allah ya bata basira na sani yadda za ta gudanar da harkar mulki to wannan kenan a game da wannan tambayar taka to ka yi tambayar cin cewa ko shi sarki charles da ya ɗare ranar takwas ga watan satumba ko shi ne na farko ko kuma an taɓa yin jerin mazaje da suka yi sarauta to gaskiya masarautar ingila uh, alkaluma sun nuna cewa akwai maza daban-daban da suka sarauci wannan masarauta har sun kai mutum sittin da ɗaya cikin shekaru dubu ɗaya da ɗari biyu da za a ce aka ɗauko wannan ƙididdiga akwai misali da zan baka akwai george na ɗaya wanda ya sarauci wannan masarautar tun alif ɗaya da ɗari bakwai da goma sha hudu zuwa da ashirin da bakwai sannan ka sake samun george na biyu wanda shi kuma daga alif ɗaya da ɗari bakwai da ashirin da bakwai zuwa da sittin ya sarauci wannan masarauta aka sake samun george na uku wanda ya sarauci wannan masarauta a tsakanin alif ɗaya da ɗari bakwai da sittin zuwa alif ɗaya da ɗari takwas da ashirin aka samu george na hudu wanda shi kuma ya sarauci wannan masarauta a alif ɗaya da ɗari takwas da ashirin zuwa da talatin kafin na aka samu william na hudu wanda ya sarauci wannan masarauta tsakanin alif ɗaya da ɗari takwas da talatin zuwa da talatin da bakwai aka zo aka sami mace victoria wacce ta sarauci wannan masarauta a alif ɗaya da ɗari takwas da talatin da bakwai zuwa da a alif ɗaya da ɗari tara da goma kafin na aka zaka samu george na biyar wanda ya sarauci wannan masarauta ne tsakanin alif ɗaya da da ɗari tara goma zuwa da talatin da shida. kafin nan baban ita elizabeth wacce ta rasu a george na shida wanda shi kuma ya sarauci wannan masarauta tun alif ɗaya da da da ɗari tara talatin shida har da hamsin da biyu to bayan rasuwarsa ita elizabeth wacce ta rasu ta karɓi ragamar sarauta a alif ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyu kuma ta shekara saba'in tana gudanar da wannan mulki nata to bayan rasuwarta ne abinda ka sani shine ɗanta charles uh, shi kuma ya karbi wannan uh, ragama da fata wannan takaitaccen bayani da aka maka ya amsa maka tambayoyinka na gode To sai kuma maimaicin ansar tambaya kan tarihin shugaban Somaliya Hassan Sheikh Mahmud wanda Malam Ango malamin makaranta da Maimuna Sahabi ya wuri suka yi. Idan an tuna wanda ya bayar da ansar shine Dr. Idi Audu Gire, shi ma malami a kwalejin malamai ta tarayya da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce. abin da zan ce game da tarihin sabon shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud shine cewa an haife shi ne ran 29 ga watan nuwamba alif shekara 1955 a jalaxy lardi na hiran da ke cikin somaliya din ya yi karatun primary da secondary school a garinsa sannan daga baya alif shekara 1978 ya koma da zama a cikin birnin somaliya wato mogadishu Mogadishu ya yi karatu a Somali National University inda ya kammala a shekarar 1981 ya samu diploma a technology sannan ya dan karanta na dan wani lokaci daga baya kuma ya wuce Bafar University a India wacce yanzu ake kiranta da Barakatullah ya yi karatu na masters inda ya kammala a shekarar 1988 ya sake wucewa don karo ilimi a Eastern Mennonite University da ke Harrisburg, Virginia, wanda ya kammala karatun wasu courses da suke da alaka dai da eh, irin sasantawa da makamantansu a 2001. Shi mutum ne mai kokari wurin ci gaban al'ummarsa ya ba da gudummawa sosai wurin harkokin ilimi musamman kasancewansa memba a cikin wata kungiya da suke kira al-isla wacce ta mai da hankali akan gyaran bangaren makarantu kirkiro makarantu da gyaran su da kuma hadda ah, abin da za a ce tsarin irin abubuwan da ya kamata a karantar sannan mutum ne wanda ya fice sosai a cikin harkokin siyasan ita kasar somaliya din misali a alif shekara dubu biyu da goma sha ɗaya yana cikin waɗanda suka yi ƙoƙari suka kafa jam'iyyar union for peace and development party inda ya zama shugabanta kuma ya ci zaben shugaban ƙasa tsaka ya dawo shugaban ƙasa tsakanin shekara na dubu biyu da goma sha biyu zuwa dubu biyu da goma sha Bako inda ya kasance shugaban ƙasa na takwas wanda Somalia ta yi tun lokacin da ta samu 'yancin kanta daga turawan mulkin mallaka. Wannan zaɓe da aka yi wanda ya bashi daman dawa shugaban ƙasa a watan Mayu na wannan shekara ya sa ya dawo shugaban ƙasa na goma inda ya samu rinjayen ƙuri'u ɗari biyu da goma sha hudu wanda shugaba mai ci wanda ya sha kayan Muhammad Abdullahi Muhammad yake da ƙuri'u guda ɗari da goma kawai kuma kasan yanayin zaɓen su wato ba mutane ne suka fitowa ga baki ɗaya su yi zaɓe kamar Najeriya mutum ɗaya eh, ƙuri'arsa kwaya ɗaya ba a su ɓangarori ne da dama suke zaɓen membobi na majalisa wanda membobi majalisa ɗin su ne daga ba suke juya su zaɓi shugaban ƙasa su kan yi haka ne kuma saboda yanayi da tashin hankali da fitintinu eh, da ake fama a cikin ƙasar Somaliya din. wannan dai shine abin da za mu ce takaitaccen tarihinsa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Babikwai da Dr. Idi Audu dukkanin dukkaninsu malamai a kwalejin malamai ta tarayya FCE da ke Yola, Adamawa, Najeriya, da wakilin a Adamawa Muhammad Salisu Lado da wanda ya ba da umarni Daniel Brown da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu.